الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد باب التنفير من الغيبة أصل النسخ جباكي باب عنوان باب قوي بدون الترجمة وأن يا فارج هوا أتشل تركنكو باب قوي توسي وسسكا منن السيد الجيلاني رحمة الله عليه shi a cikin littafinsa sharhin sharhin al'adab al-mufrad fadlullah samad da ya zo sai ya ce abin nan babu babu babu rawaihu ahli al-ghibati ko kuma wasu da suka zo suka yi ta hakikin littafin sai suka sa ne babun at-tanfiru min al-ghiba babin da zai yi magana a kan ne tsoratar da mutane da gudar da su a game da yin gulma cin naman wasu wanda ya zama abu ne mai daɗi ma yaslamu ahadun illa huwa yartabu ghayrahu da wuya ka samu wani a wannan zamanin Za ana cewa mata suke duk mu ma wajen yanzu yi muke yi malamai na yi ɗalibai na yi kowa ma na yi sai dai mu tuba sun muna yi gulma kuma muna tabririn gulma a abin da babu dalili mun halatta ta kamar ma muna halatta ta ne sai mutum ya ta neman hujja domin kare cewa ai ba gulma yake ba kuma gulma ce wata da wani suna sunan ta gulma mun gane to shine wannan حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن واصل مولى ابن عيينة مولى أبي عيينة قال حدثني خالد بن أغفطة تابعين تابعين ثقة عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أتكن رواية أتكن سنة أقوي تابعي قدابيو خالد بن أغفطة تابعين سنة طلحة بن نافع شيما تابعين يي رواية جابر بن عبد الله مال مع الإمام البخاري شيني أبو معمر عبد الله بن عمرو ابن أبي الحجاج المنقري ثقة ne sabtu amma malamai sun ce rumiya bil qadar ana ana wasu malamai sun soke shi cewa yana cin kadariya wanda suke masa qaddara mun gane amma aka ce la yatakallamu bihi baya shi dai shi dai fahimta shi ke amma bai ma kowa magana shi yasa al-Imam al-Bukhari ya riwaya a wajensa ba al-Adab al-Mufrad ba a cikin sahihinsa mun gane kai yana da cikin malaman da malamai suka ba da amsa ne yasa al-Imam al-Bukhari ya riwaya a wajen yan gida. kamsar ita ce ne la yatakallamu bil qadar lakinnahu ghumiya bihi baya magana kan malamai suna bambanta tsakanin almubtadi'u mubtadiu al-mutakallimu bi bid'atihi wal mutakallim wal mubtadi'u sakitu an bid'atihi huwa ya'taqidu bid'atan lakinnahu la yad'u ghayrahu ilayha shi dai abin da ya fahimta ke amma zai ce ma wani yayi to wannan ya halatta malamai da yawa sun yi riwaya a wajensa eh, to abu ma'mar abdullah yana ɗaya daga cikin abdullahi bin amur yana ɗaya daga cikin malaman da suke kan wannan irin wannan suka samu wannan amma siƙa ne kuma sab siƙa ne adili ne sannan kuma mai hajja? Eh, sau da malamai da yawa sun yi ruwaya a su bayan alimamu bukhari irin su alimamu abu dawud da makamantansa waɗannan dai sa'o'in to shine abu ma'amar na yi wannan bayanin ne saboda saboda wannan maganar da ake yi game da shi ya ce ne kunna ma a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jabi radiyallahu anhu ya ce muna zaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallam muntina kawai sai فارتفعت ريح خبيثة منتنة أو سيوة إسكا سيوة وارية تاسو إذا أكت ريح خبيثة منتنة واري mu da Hausa kawai kawai sai aka ji wani irin wari ko kace ɗoyi eh, ya fi ko ko bai fi zafi ba ɗoyi da ɗoyi da wari wanne ya fi zafi ɗoyi ya fi zafi ko kawala a taduna ma hadihi sai annabi sun ya ce masu habbansa kun san ko wani irin ɗoyi ne wannan hadihi rihul ladina yartabuna almu'minin wannan warin mutanen da suke cin naman mummune ne suna unguwarsu munafukai ne su shine Allah madaukaki zake ta da wannan warin kaga tasiri waƙi nan na ko na na na na na na na na abin nan lahma akhihi maitan fakarihtumu waddu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu ka gani ko tun ya ci naman dan uwansa hmm? mutum ya ci naman dan uwansa ƙiƙil to shine warin ke tashi daga can unguwarsu su munafukai suna can suna munafurcinsu suna gulma da musulmai suna ce musu aktaru abin da ma ra'aitu misla qurra'ina ha'ula'i eh ko eh, abin nan aktaran nasi butunan wa ajbanahum fil liqa ko haka suke cewa ma ra'aitu misla qurra'ina ha'ula eh su suka fi kowa cin abinci amma sai tsoron tsiya wai munafukai ne suke faɗa ma musulmai wannan magana kuma ba ba sahabbai ba kawai har da manzo Allah sama suke nufi wal iyazu billah to shine Allah ya tada wannan warin ɗoyin mushen da suke ci a yuhibbu ba a yawaddu ba ɗazin sun ce a yawaddu a yuhibbu a haduku an yi akuli lahna a sai fa ko ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه yanzu ɗayanku yana so a ce zai ci naman nan uwansa mushe kai za ku ci haka ko haka ne to muhu sai kuka ki haka to ku ci cin naman yan uwanku ku ci gulma da su حدثنا مسدد قال حدثنا فضيل بن عياض عن an عن علي عن أبي عن أبي سفيان عن جابر قال حاجت فيهم منتنت منتنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سما إن ناس من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين فبؤثت هذه الريح لذلك وأن الرواية أن ساموت لك مسدد مسدد ميسونا يما سبما ما كبا مسدد بن مسرحد شيكم مسرحد بن مسربل شيكم مسربل بن مستورد akwai akwai riwayar da wata suka ce ma ibnu mugardan duk sunansa takensa ke amma ba sunansa kenan ba sunansa abdulmalik ibnu abdulaziz fiqa ne hafiz malama al-imam al-bukhari ne musaddad sunansa na asali abdulmalik ibnu abdulaziz hmm? shi kuma ya riwaya daga babban malami kuma babban mai wa'azi الإمام الفضيل بن عياض رحمة الله عليه أبو علي جابر يشي حاجت ريهم منتنة على عهد رسول الله وتإسكى مئوي حدا زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول صلى الله عليه وسلم يشي إن ناسا من المنافقين ارتابوا أناسا من المشركين أي وسم منافقين سكت سكت شناما مسلمين فبؤست هذه الريح لذلك sau da haka shine aka tayar da wannan iskar saboda wannan kaga arrihu mursalatu kaga aka aiko ki domin ta isar da sako hmm? kuma kaga warin sai da ya cutar da wani domin wari shi cuta biyu yake da shi duk wari da kake jinsa to bayan yadda hancin ka zai sanya ji kuma yana da tasiri a jikinka akwai wata ƙwayar cuta da yake ɗauke da ita duk wari in dai abu wari yana da wari yana da ɗoyi to sai ya je bayan hanci bai tsoke kuma yana da mummunan tasiri da yake da shi a jiki kun gani حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عن كثير بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي سمعت ابن أم عبد يقول wannan abdullahi bin salih malamin al'imam al-bukhari malamai sun tattauna akan wasu suka ce shine abdullahi ibn salih al-ijli baban ahmadu ahmadu ibn abdullahi ibn salih al-ijli babban malami masanin ilmin rijal wasu kuma suka ce ba shi bane wasu suka ce ba shi bane wannan shine abdullahi ibn salih gulamu layth ibn sa'ad al-misri saboda ka shine wannan gulamu الليث بن سعد المصري با عبد الله بن صالح العجلي با أبو أحمد بن صالح أبو أبو أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي مالم مالم من علم الرجال علم الجرح والتعديل هنا ده لتافن الجرح والتعديل malamai sukan kwafo maganganunsa da yawa musamman limamu zahabi a cikin littafansa to ba shi ba ne mun gane wannan malamai wasu sun sun ce sun ce sun ce kasirul kasirul ghafalati shi wannan abdullah ibn salih din amma me sabtun fi kitabi idan a littafi bi karanto maka to ka ansa amma inda ka zai baka to da damuwa sai malaman da suke da irin wannan in da ka za su maka abu to akwai matsala akwai damuwa amma idan za su karanto maka da littafi to fal'aqil ashal wala tasal mun gane to shi ne ya ce sani tubna ummi abd abdullahi ibn masud kenan ko abdullahi ibn ummi abdullahi ah, shi ne ah, ibn ummi abd manzon sama ya sa masa wannan man inda indahu mu'minun duk wanda aka ci naman dan uwansa mummuni a gaban shi fa nasarahu sai ce wallahi ƙarya kake ba haka bane ya taimaki wancan da aka ci naman sa jazahu Allah biha khairan fi dunya wal akhirah to Allah ya saka masa a duniya da lahira to da kan aka zo ana gulma da wani dan uwanka musulmi hakkin sai ne ka fita ka kare shi kai kuma Allah zai saka maka a duniya da lahira ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصره جزاه الله hafi في الدنيا والآخرة شرا shi kuma wanda aka ci naman dan uwansa musulmi a gaban shi amma ya ke magana ce shihu yi mursisi داما ما معلم سنة السامع شريك المغتاج عائلة السامع شريك المغتاج دون ما يقول ما إذا ما أتوا غيش بابا زي با خزي ما با وما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن مؤمني بتقشم وتلوم با في يدش وتشتك الشر في يدش نام وانسى مسلمين إن قال فيه ما يعلم faqad irtabahu idan ya faɗi abin da ya sani game da shi to yayi gulma da shi wa in qala fi ma fima bima la ya'lamu da hata idan kuma ya faɗi abin da bai da ilimi a kai to ya masa buhutani ya masa kiran ƙarya kaga wanne ne mai sauki a ciki sayyidina Umar radiyallahu anhu kamar da al-Imam Ibn Abi Duniya ya ruwaito a cikin littafansa guda biyu zammul gibati wan namima da kuma littafinsa a samtu wa adabul lisan sayyidina umar yake cewa alaikum bi zikrillahi fa innahu dawa'un ko fa innahu shifa'un wa iyyakum wa zikran nasi fa innahu da'un na hore ku ku rika ambatan Allah ku rika zikiri in ka ji bakin ka yana son ya surutu ku kai zikiri mana kai isti'aza sha'udu billahi minash shaitanir rajim a shedinku da ambatan mutane da aibobansu fa huda da'un ciwo ne in kuma ya shiga cikin zuciyar mutum haddi mutum zai iya sun ba zai iya maganin wannan matsalar ba al-imam al-hasan al-basri yana cewa ibnu adam ya kai dan adam إنك لن تصيب حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب huwa فيه ba za ka samu hakikanin imani ba har sai ka ki ambatan mutane da aibinsu alhali kuma kana da aibin ko ba ka da shi fa kullu awratun walin nasi alsunu idan kowa zai saki bakin shi sai ba wani kuma wanda ya rage fa kullu awratun walin nasi alsunu kai kana da al'aura tattalin ka a fili kake ko mutane suna da bakunan su to in kafa faɗa ka faɗe su da aibi su ma za su faɗe ka da aibi mun gane bi وحتى تبدأ بصلاح ذلك العيب فتصلحه من نفسك dan imanin ka ba zai zama na hakika ba in ji al-Imam al-Hasan al-Basri rahmatullahi alai har sai ka fara gyara wannan matsalar taka fa idza fa'alta zalika kana shughluka fi khassati nafsi idan ka aikata haka to sai ya kasance abin da ka shagalta da shi shine kanka sannan kuma ka zama ne a zama wa habbul ibadi ila Allah man kana hakada wanda Allah ya fi so a cikin bayansa shine wanda duba da shagalahu aibuhu an ayubin nas kullum mutum ya tsayawa ya kalli matsalolinsa me nake ne mara kyau wata matsala nake da ita tsakani tsakanina da Allah na tuba yau istighfari nawa nayi karatun alqur'ani nawa nayi to mutum yana makansa wannan zai ga abubuwansa suna sauki shi kuma abu ne da mutum zai makansa tarbiyya abu ne mai sauki da mutum zai iya bari haunu bin abdullah ne daga cikin tabi'ai ba abdullah bin aun ba akwai aun bin abdullah akwai abdullah bin aun aun bin abdullah ya rasu shekara ta ɗari da goma yana ɗaya daga cikin abokanai ko masu ba da shawara na gaba-gaba ga al umar bin abdulaziz rahmatullahi alai abdullahi bin aun ɗari da goma ya rasu kuma sun ce ɗari da sha ɗaya shi kuwa abdullahi bin aun shi kuwa ya rasu shekara ta ɗari da hamsin kaga tsakanin zafin shekaru arba'in kafin su rasu kafin ya rasu abdullahi bin aun to wannan muna magana ne kan aunu bin abdullah shine wata rana ya zo wucewa yana ya zo zai shiga fada zai je wajen sayyidina Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu su kuma mawaka dama Umar ibn Abdul Aziz shi tun da ya hau ba ruwan shi da su shakata da suka rika yi suna jin daɗi ana ba su daloli to da ya zo sai ya daina ba su shi ba ruwan shi da su to shi ne ibn abdullahi ya zo zai shiga wata rana sai tarar da jarir jarir mawaki jarir dan uwan farazda abokin fadan shi abokin fadan jarir abokin fadan farazda da da da akhtar su uku ne dama yanzu zai wuce shi kenan sai ya gan shi a tsaye shine zai ce masa sai ce masa sai kawai ya faito ta ya ce ya ayyuhal alimul murhi imamatahu هذا زمانك إني قد مضى زمني بلغ خليفتنا إن كنت لاقيه أني لدى الباب كالمصفود في قرني يتي ويتي يا أيها العالم المخي إمامته يا wannan babban malamin da ya saki rawanin shi wato kage da rawani kenan akwai me kuke ce mata wannan zu'aba din jela ko kuke to ita zu'aba din to ne ya saki rawanin Ya ce ya ce zama nuka inni kad ma ba zamani ce wannan kuke ci yanzu da gafat ma <laughs> yace zamanin ku ne mu mun riga mun ci namu da ya wuce Shi shine sai yace abli da in kunta laqiyahu sai da Allah an ka shiga ka ce dan isar da ni ka faɗa ma khalifa annila dalbadika almasfud fi qarin ce gani nan fa kamar an daure ni a jikin ice a sanar a faɗa muna na to shi ne yake faɗa yake cewa a cikin maganarsa ما ahadin tafarraga li uyubin الناس illa min غفلة غفلها an نفسه yace duk wanda kaga ya shagalta da cin naman mutane na faɗin su to bai aikata haka ba sai da ya rafkana daga aibuban shi ita ce ka'ida in ka ga mutum ya in ka ganka in mutum ya ga kanshi aiboban mutane kawai yake faɗi to sai da ya daina ganin aibin kansa ya tsarkake kanshi ya mai da kansa cewa shi mala'ika ne daga nan sai ya shiga ta wasu wane kaza wane kaza wane zai kaza ba amma da mutum zai dawo ya kirga aiboban shi duk da zamu kirga aiboban mu ni ne yanzu yau ya zan zauna ya kirga aibobana daga asuba zuwa yanzu to ba zan ga wannan da aibi ba zan gani ne na fi zama akhbasun nas wannan kuma shine hisabi da ake cewa mutum ya muhasabatu nafsi kenan kai ma kanka hisabi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa uddu anfusakum min al-mauta ko ku kirga kanku cikin mamata to wannan na taimaka ma mutum ya zama mai yana da muhasaba yana taimaka ma mutum ya zama kullum kayan shi ya tattara sai yana tunanin yau mutuwa ko gobe ko an jima ko yanzu ko jibi ko gata ta zo in ta zo da izinin Allah yana fatan zai yi cikawa mai kyau Allah mana cikawa mai kyau wannan wasu ƙarin bayanai ne a game da wannan babi da al-Imam Bukhari Allah ka ba mu ikon kiyaye harsunan wallahu alam